بسم الله الرحمن الرحيم السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a sangon shirin hausa radio tehran na wannan safiya da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya ba na muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau za mu gabatar muku da shirin nan na muryo masu saurare daga nan kuma za a saurari shirin tafsirin ramadan mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar allah da fatan za a kasance tare da mu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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa 11.50 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17560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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanci da farko muhimman kanunsu. jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa ranar juma'ar karshe ta watan ramadana rana ce ta al'ummomi masu yanci da jaddada adawa ga gwamnatin 'yan sahayoniya firaministan birtaniya ya yi gargaɗi ga takwaransa na haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ayyana gwamnatin yahudawan sahayoniya cikin masu keta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa saboda kashe ma'aikatan agaji a gaza za a fara gudanar da juyayin tunawa da cikan shekaru talatin da aiwatar da kisan kare dangi a kasar Rwanda a mako mai kamawa. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa ranar juma'ar karshe ta watan ramadana rana ce da al'ummomin duniya masu 'yanci ke jaddada adawa ga gwamnatin 'yan sahayoniya shafin watsa labarai na paris today ya habarto cewa jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei yayin da yake jawabi ga shugabannin bangarori uku da jami'an jamhuriyar musulunci ta iran da suka kai masa ziyara a yammacin ranar laraba ya yi nuni da kashin da 'yan ta'addan yahudawan sahayoniya suka sha a harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'akasa da kuma rashin cimma burinsu a yankin zirin gaza yana mai jaddada cewa wannan shine takin ranar kudus ta duniya ta bana yana mai jaddada fatan ganin al'ummar iran da al'ummar musulmin duniya da kuma 'yantattu na ƙasashen duniya za su fito a wannan rana domin jaddada yin Allah wadai ga gwamnatin ta'addanci ta Yahudawan Sahiyoniya jagoran ya kuma jaddada cewa bai kamata mu bar muhimmancin batun Gaza ya fita daga cikin tunanin al'ummar duniya ba yana mai fayyace ire-iren ayyukan ta'addanci da gwamnatin 'yan Sahiyoniya suka aikata da suka hada da kisan kare dangi kisan kiyashi da kai hare-hare kan mata da ƙananan yara marasa lafiya da asibitoci da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin wannan zamani jagoran ya kara da cewa laifukan sun kai matsayin da hatta waɗanda suka taso a cikin al'adun yammacin turai da amurka sun fito sun nuna rashin amincewarsu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin iran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi allah wadai da ayyukan ta'addancin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wanda ya lalata ginin ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus fadar mulkin ƙasar siriya a wani taron gaggawa da kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar ranar a ranar talatar da ta gabata mataimakiyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya zahara irshadi ta faɗa wa mahalarta zaman taron gaggawan na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kakkausar suka da kuma yin allah wadai da wannan mummunan laifi na kai harin ta'addanci kan karamin ofishin jakadancinta da gwamnatin 'yan sahayuniya ta yi irshadi ta kara da cewa a fili yake gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta saba wa kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma 'yancin kai na jamhuriyar siriya Firaministan Burtaniya ya yi gargaɗi ga takwaransa na haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan yiwuwar ayyana gwamnatin Yahudawan sahayoniya cikin masu keta dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa saboda kashe ma'aikatan agaji a Gaza. Tashar talabijin ta sha uku ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta bayyana cewa Firaministan Burtaniya Rishi Sunak ya gargaɗi takwaransa na haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu kan yadda da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suke kai har-haren wuce gona da iri kan ma'aikatan agaji a zirin gaza inda suka kashe bakwai daga cikinsu gargaɗin na sunak na sanar da cewa gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta saba wa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa ya zo ne bayan da aka bayyana ra'ayin doka a london a cikin 'yan kwanakin nan jami'an diflomasiya sun bayyana damuwarsu saboda wannan mataki idan har aka aiwatar da shi a aikace zai kai ga kakaba takunkumi da ya shafi hana sayar da makamai ga yahudawan sahayuniya labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran za a fara gudanar da juyayin tunawa da cikan shekaru talatin da aiwatar da kisan kare dangi a kasar ruwanda a mako mai kamawa a ranar lahadi mai zuwa ne kasar ruwanda za ta fara gudanar da bikin cikan shekaru talatin da kisan kiyashin da ta gani a shekara ta 1994 inda masu masu tsatsauran ra'ayi daga kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi marasa rinjaye kisan kare dangi a cikin kwanaki 100 yawan waɗanda aka kashe sun haura mutane 800 maza da mata da ƙananan yara baya ga 'yan kabilar tutsi da aka kashe an kuma kashe wasu 'yan kabilar hutu masu sassaucin ra'ayi a kisan kiyashin bayan da suka nuna rashin amincewarsu da aikata ayyukan wuce gona da iri kan 'yan kabilar tutsi a ɗaya daga daga cikin babi mafi duhu a tarihi a ƙarshen ƙarni na ashirin mahukuntan sudan sun fitar da sammacin neman kama wasu shugabannin kungiyoyin fararen hulan kasar ciki har da tsohon firaministan sudan abdullah hamdok gidan talabijin na gwamnatin sudan ya sanar da cewa hukumar yaƙi da laifukan yaƙi da ke haddi da 'yan tawaye ke yi a sudan ta sanar da fitar da sammacin neman kama wasu shugabannin kungiyoyin fararen hulan kasar ciki har da shugaban kungiyar takaddum ƙarƙashin jagorancin shugabancin tsohon firaministan kasar abdullah hamduk baya ga hamduk daga cikin jerin sunayen waɗanda ake nema ruwa a jallo sun hada da wasu sunaye goma sha shida da suka hada da shugaban jam'iyyar congress party ta sudan umar addagir babban sakataren jam'iyyar umma ta ƙasa alwafik albirir shugaban democratic current of popular movement yasir arman da tsohuwar ministan harkokin wajen ƙasar maryam asadik almahadi zafi ƙarshen labarun duniya kenan. to madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 rukunin asibitin ashifa da ke yammacin birnin gaza da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ofishin yaɗa labaran gwamnati a zirin gaza ya zargi sojojin mamera haramtacciyar kasar isra'ila da kashe fararen hula kimanin 400 tare da ɓoye gawakinsu a ƙasan cibiyar kula da lafiya ta alshifa a birnin da ke arewacin zirin gaza tare da kame wasu ɗaruruwa na daban yayin da wasu fiye da ɗari suka ɓace a tsawon makonni biyu na kutse da suka yi a shiyar arewacin gaza a cikin wata sanarwa da ofishin ya fitar ya ce sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi kokarin boye danyen aikin da suka aikata ta hanyar kashe ɗaruruwan fararen hula waɗanda suka jikkata da kuma marasa lafiya a cikin katangar ginin asibitin ta hanyar lullube gawakinsu da tarin yashi waɗansu kuma aka rufe su a ramuka kamar yadda sojojin mamayar suka rusa wasu gine-ginen asibitin da gangan da kuma kona wasu sassan asibitin inda hakan ya kasance babban laifi bayyananne da ke nuna ayyukan abin kunya na bil'adama da baya dauke da ruhin dan adamtaka ofishin gwamnatin na gaza ya ɗaura alhakin waɗannan mugan ayyuka kan amurka da ƙasashen duniya da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila na rushe-rushen gine-ginen cibiyar lafiya gidajen jama'a da lalata cibiyar kula da lafiya ta alshifa domin su ne suke baiwa gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila damar ci gaba da aikata laifukan da take tafkawa ba tare da yin allah wadai da ita ba don haka ofishin ya yi kira ga cibiyoyin ƙasa da ƙasa da dukkanin ƙasashen duniya masu 'yanci da su gaggauta shiga tsakani domin gyara fannin kiwon lafiya da dawo da asibitoci domin mayar da su bakin aiki har ila yau ofishin ya yi kira da a kafa asibitin wucin gadi da kayayyakin kiwon lafiya da dama da kuma samar da ɗaruruwan likitoci a dukkanin fannonin kiwon lafiya domin ceto yanayin kiwon lafiya a yankin zirin gaza da kuma ceto dubban waɗanda suka jikkata da marasa lafiya kafin lokaci ya ƙure kamar yadda ofishin ya yi kira ga kasashen duniya da hukumomin majalisar ɗinkin duniya da su ɗauki matakan matsin lamba kan gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila don dakatar da yakin kisan kiyashi da mamayar da take yi kan fararen hula da yara da mata tun a safiyar ranar litinin ce sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka fara janyewa gaba daya daga cibiyar kula da lafiya ta alshifa da kewaye bayan shafe kwanaki goma sha hudu suna mamaye da shi lamarin da ya haifar da barna mai yawa da kuma mummunan laifi na cin zarafin bil'adama da kuma sabawa dokokin kasa da kasa a ranar litinin din da ta gabata ce rundunar sojin gwamnatin mamera haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar da sanarwar cewa ta kashe falastinawa 200 tare da kame wasu fiye da 500 daga yankin alshifa yayin da farmakin da sojojin ta suka kai ya kwashe tsawon makonni biyu a sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce a cikin makonni biyu da sojojinta da jami'an tsaro ta farin kaya shimbet karkashin jagorancin runduna ta 162 tare da runduna ta 401 da kuma rundunar sojin ruwa ta goma sha uku, da kuma rundunar soji ta musamman karkashin mejo general nahal da Dubu-Diban da hukumar leƙen asiri ta soji duk sun yi tarayya wajen kai farmaki kan asibitin na ashifa a cewar sanarwar sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila tuni an mika fursunonin da aka kama domin ci gaba da gudanar da bincike kansu a haramtacciyar kasar isra'ila a ƙarƙashin sashi na 504 na hukumar leƙen asiri ta soji da jami'an tsaron jama'a majiyar ta yi nuni da cewa an gudanar da farmaki wanda aka sanar da kawo sa da asubahin ranar asabar bisa wasu bayanan sirri da ya bayyana a matsayin ci gaba da kuma sahihanci da aka samu daga hukumar leƙen asiri ta soji da kuma jami'an tsaron jama'a a cikin wannan yanayi ne kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce an gano gawakin shahidai da aka daure da sarka hannu da kafafu da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka binne da ransu a wani bangare na ta'asar da suka yi a lokacin da suke kaddamar da farmaki a asibitin na alshifa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai tana ci gaba da yakin gaza duk da fitar da kuduri na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wanda ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta cikin watan ramadana kuma duk da bayyanar ta a gaban kotun ƙasa da ƙasa kan zargin aikata kisan kiyashi tun a ranar 7 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da gwabza kazamin yaƙi a zirin gaza tare da goyon bayan amurka lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar dubun dubatan fararen hula waɗanda akasarin su yara ne da mata da kuma janyo mummunan barna da yunwa da ta laƙume rayukan yara da dama a cewar rahotannin baya-bayan nan daga bangaren falasinawa da majalisar ɗinkin duniya yayin da haramtacciyar kasar isra'ila take ikirarin cewa kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas tana amfani da asibitin alshifa wajen gudanar da ayyukan soji a zahiri wannan aiki ne da ya saba wa dokokin kasa da kasa kuma shugaban rundunar hazi halavi da kansa ya tafi asibitin inda ya mayar da shi a matsayin hedkwatar soji a cewar barguthi duk da munin wannan aika-aika ta fuskar jin kai da shari'a wani kwararre kan harkokin soji Birgediya general elias hanna ya ce an yi nasarar gudanar da aikin a mahangar haramtacciyar kasar isra'ila saboda ta cimma wani bangare na tsare-tsarenta na neman lalata dukkanin al'amuran rayuwa a zirin gaza kuma ba zai yiwu ta bar sojojinta a wurin ba don gudun kada su fuskanci har haren ɗaukan fansa daga 'yan gwagwarmaya har ila yau a bayanan da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi game da nasarar da aka samu a wannan farmakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana daukan ruguza asibitin alshifa a matsayin wani babban shiri ne na rarraba yankin zirin gaza da ruguza shi don haka yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida za su iya samun damar mame wasu yankuna da tilastawa falasɗinawa yin gudun hijira don kafa sabbin matsugunan yahudawa 'yan kaka gida kwararre kan harkokin soji brigadier general alias hanna ya yi nuni da cewa rugujewar asibitin alshifa zai iya sanyawa a ce akwai hakikanin shirin makircin aiwatar da aikin soji da aka yi a kan zirin gaza domin gudanar da shimfiɗar tilastawa falastinawa yin gudun hijira daga yankin abu mafi mahimmanci a mahangar hanna lalata asibitin alshifa ba ya zo ne kwatsam ba ko farfaganda domin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana kokarin auna wasu wasu alamu ne ta hanyar waɗannan ayyuka wadda ta ce ya yi sanadiyar kashewa tare da kama ɗaruruwan mayaka 'yan gwagwarmaya to sai dai wannan dabara za ta yi mummunar illa ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a nan gaba domin a zahiri ba ta iya samun nasarar 'yan tadda fursunoni ko guda ba ta hanyar yaƙi har ma ta kashe da yawa daga cikinsu a yayin gudanar da ayyukan sojinta a fili yake cewa lamarin bai tsaya a matakin rusa gine-gine don kawar da bukatun rayuwa ba har ma ya shafi kashe manyan ma'aikatan lafiya da ƙwararru da ke cikin wannan fanni wanda mai gurbin waɗannan yana buƙatar tsawon shekaru fiye da waɗanda ake buƙata don sake gine-ginen asibitin a cewar tsohon likitan fiɗa a asibitin alshifa dr gassan abu sita abu sitta ya tabbatar da cewa tsarin kiwon lafiya a zirin gaza ba zai koma yadda yake a nan gaba ba bayan da haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe wasu fitattun kwararrun likitoci a wannan yaki na baya-bayan nan kamar likitan tiyatar gyarar halitta ahmad al-makadma da kuma mahaifiyarsa wadda suka ƙi barin asibitin a lokacin da hare-hare suka yi tsanani abu sita ya bayyana kisan da aka yi wa al-makadima da mahaifiyarsa a matsayin hukuncin su a lokacin yakin ya kuma yi nuni da cewa sojojin mamayar sun yi awon gaba da dr bassam almasri daga cikin asibitin inda suka rufe kafar samun labarinsa gaba daya sannan suka kyale 'yayayansa ƙanana ba tare da mai kula da su ba dangane da matsayin amurka kan matakin rusa asibitin alshifa alburgusi ya ce amurka nato da kuma mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya karim khan suna da hannu a dukkanin laifukan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aikata a cewar bargusi haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe jami'an kiwon lafiya 340 a gaza tare da kame wasu da suka hada da daraktan asibitin alshifa muhammad abu salamiya ta kuma kai hari kan asibitin ibn sina da ke birnin janin a yammacin gabar kogin jordan tare da kashe wasu da kuma jikkata wasu na daban ba tare da amurka turai da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya sun ɗauki wani mataki a kai ba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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin ne dai wanda a cikin sa muke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro, da mantakewa da dai sauransu. To da fatan ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. alaikum wa rahmatullahi barka da warhaka da radio tahara da yabo ne daga nan zandar garin Lima zai yi magana bisa kan shugabannin mu na Niger a bisa kan shi talaka na kasa da ba a ba shi dama yayi magana abin da ran shi yake so he dai su su yi magana he dai kai kai magana abin da ran su yake so menene ya kawo haka nan dan kasar Niger da inci ne ko kuma menene ya kawo haka nan tunda akwai mutane da yawa da suke magana basa kan ra'ayi nasu kuma an sani gaskiya ne kawai a kama su a dan a su a ce a kawai ba magana da suka yi ba daidai ba ce ba ko kuma a ba su yi ba magana basa kan goyon bayan su shugabanni abin da ake so a faɗi menene yake ka haka nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka da sani usman bular daga nan birnin agar jamhuriyar niger yau zan ba da na dangance da harin da ƙasa kasa isra'ila ta kai ma ofishin jakadancin ƙasar ƙasa iran a syria mu dai muna goyon baya ƙasar iran idan kuna da abin da za ku yi ka ku ƙasa a gwiwa saboda in kuka yi ƙasa a gwiwa gobe ma sake za su shi ar ne abin da ba su buga in buga idan in dai za ka bige shi zai bige ka kayan rama ta wata hanya to allah da gobe ba zai sake ba amma in kuka dangana da abin da suka muku ko ku ɗauki hakuri to gobe ma sai sun sake kada ku kasa a gwiwa ko da mugu abu bai kallo ba Allah kiyaye ku kasa irin Allah kare ku muna tare da ku insha Allah muna ta'addaa dare da rana ubangiji Allah ƙara karfafa muku gwiwa ka ku kasa a gwiwa har ne ba ji ko ci Allah ka kawar shi kuma da marzaliyan akwai halin mai da shi kada ku kasa a gwiwa kuna tare da Usman Mamman wanda aka da sani Usman Bulat daga nan murna aka da jamhuriyar Nijar Allah kare ki kasa irin Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Tehran ni ne Rabilu Mala Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya maraɗi jamhuriyar Nijar. Muna godiya da kuke ba mu dama mu haɗi albarkacin bakinmu. Ko ko inda muka haɗe ya ji ko kai ya ji dai mu dai mu haɗi. Ya tsokaci na akan Najeriya Arewa. Arewa na ɗan Borno aka ce abokin waɗanka ya mutu. Ya ce ba ta ga komi ba. Tun da dai shugaba tinubu ya gama kai da makron horon shi to arewa ta da zama lahiya ba baki ba ne na yi saboda yanzu kaga an ce za a tono mai yanzu gashi nan da an rirhi to yana ɗaya daga cikin makircin eh, horon shi wanga abin yana ɗaya daga cikin makircin horon shi nan mu nan nijar suka tsoratar da mu suka mumu barazana da cewa in an tono nan ga karanta ga ita caske ma babu shi to yanzu inda ke akwai shi sun ci arihi kuma ba sharrin horon shi ne wannan ni rabi da malam adamu ni ke waɗan wannan magana muku fata na alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio mu musulunci na iran suna na nafi baban nafisa dan wala zangon duma tesare da maradi jamhuriyar nijar bugu da kari mazaunin birnin tarayya abuja nigeria mambar na masu kira da saurare na ƙasa afirka ta yamma gaba daya daga nan birnin tarayya abuja nigeria e ni ra'ayi na bisa ga eh, eh, yaren rashanci da aka ce tsarin koyar a cikin makarantunmu na nijar to ni ko ko matuƙa da zartun bi ma da wannan ba kusan sai in ce a nan gwamnatin eh, mai neman haɗin kayan ƙasa ta yi ƙasa a gwiwa tun da nan wannan ba wani alkhairi ba ne a ce mu da yarurrukanmu na ƙasa wanda na uwaye da kakanni a ce ana ko da mu kannanmu da yarurruka na wata ƙasa ni a gani na ba ci gaba ba ne ina da a koyar da yaren ƙasa kamar hausa zarma yarurruka don su kai ƙaricin ƙasa a da su iya masa sani nike ganin zai zama ci gaba kenan nan in muka kai ta haka mun mu rabu da bukar ba an haifi abu kenan mun rabu da mallaka ta faransa mun dawo akan eh, rusi kenan nan ba wani gaba ne nijar kasa ce wanda take zaune da kawonta nijar kasa ce wanda take zaune da gindinta kenan da wani babu wani fa'ida mu koyar da yamma yaran kasashen wata kasa eh kenan wurin ya kamata shugaban kasa mai adalci don kasa mai hangen nesa da macini ya kamata a janye wannan a maida ma 'yan kasa abubuwan da suke so eh, daga naku na fi wa nafisa dan wani zama zan kudin tarayya abuja nigeria bugu da kari mabarni wasu kira saurari daga nan kudin tarayya abuja nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka miliyoyin masu saurare biyu Hausa Radio Tehran na addinin Musulunci Radio mai kai sako nesa. To muna godiya ba mu dama lokacin zuwa lokacin na hudu albarkacin bakin mu. Eh, abin da ke na a yau ne zuwa ga 'yan ƙasa zuwa ga abdurrahman cani in allah ya sa ka ka gamsu ka yarda to za ka ga sauki za ga rahama za ga jin kai shawara ta farko zan baka eh, ka bi umarnin kwanci eh, da gudan al'umma bisa wasu eh, shari'o'i da aka yi na wadansu kusantan bazin to lokacin wannan watan ramadan da suka ba da kariya gare su ka yarda da wani abin alheri ne gare ka sannan zan kara ma wani abu darajar wannan watan ramadan ka yi kokarin daga kawa da dukkan ƙiyayyarka da bazum saboda an san ba ƙiyayyarka da bazum ba masoyanka tun da babu wanda ya ƙara ma gala nan Allah ya rashe ya ƙara ma gala na samu ƙauna tsakaninku yanzu tun da dalilin ka Abdulrahman Chani mun gano duka inda abin ya yi to to ka yi hakuri ka jaye duka wasu filantikin ka ka dawo ku zanna lahiya da kai da Alai Bazin eh, insha Allah ta'ala eh, ka sa da damar da Allah baka kulla soyayya tsakanin ku da su wanda ta ɓace ka dawo da ita ka ce ka yi libertan shi kawai ya dawo ga cikin al'umma ta wallahi wannan kowa ce mai kama ka daraja mai kama ka ɗauka cikin kasa kuma zai sa ka yi daraja ku tsammani ba. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. radio muryoyin masu saurare mai magana shafiu abdullahi kenan dan niger mazamni togo to sai mu ce alhamdulillahi muna ma allah godiya da gwada mana wannan rana kuma yan uwa wanda a cikin wannan shugabannin wannan tafiya da suna ba mu dama muna ba da tsokanin mu a cikin abin da yake damun mu a bakunan mu eh, a bisa kan ra'ayi na na yau shine abin da an ra'ayi na abu ne ke ban mamaki yana ban mamaki sosai bisa sosai tsakanin hukumomin mu na Nijar da tsakanin talaka mu na Nijar wai menene suke tunani da faranshi ko ko menene suke tunani ga wasu kasaisai ko cewa ƙasa tana da 'yancin kanta tana da tana da dama ta yi warta so ta yi kuma abin da take so yadda mu ma 'yan Nijar da hukumomin Nijar war muke so mu yi cikin mu talakamu war muke so mu yi cikin mu kowace ƙasa tana da wannan dama. To ma sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki ya haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da ibada cikin ƙoshin lafiya. kan kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah na farawa da sunan allah mai rahama mai jin ka ce ya ku waɗannan kafirai la a'budu ma ba na bautawa abin da kuke bautawa wa ku kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba ni kuma ba zan bauta wa abin da kuke bautawa ba wala kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba lakum dinukum waliyadin kuna da addinin ku na kafirci ni ma ina da addini na na musulunci Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya qul ya ayyuhal kafirun magana magana ce Allah yake umartar shi manzansa sallallahu alaihi wasallam qul ka ce da su ya Muhammadu mu da muka aiko ka ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai ya ku taron kafirai to an ce ma wa'annan magana kai daga ji a bisa siyakin sura din Allah ta'ala magana ce ya umarci manzonsa da ya ta ga waɗansu daga cikin waɗannan kafirai ɗin wato mutane ne ke bantattu daga cikin kafirai ɗin ba wai gaba ɗayan kafirai ɗin ba haka ne abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ambata ba ainihin manzo yana magana ne da kafiran duniya baki ɗayansu ba ko kuma kafiran ƙurishawa baki ɗayansu na wancan lokacin ba ma a'a waɗansu ne kamar yadda aka yi bayanin su da muka kawo sunayensu saboda haka kenan shi sa muka ga alif da lam din alkafirun din malamai suka ce wannan lil ahad ne wato ya nuna cewa akwai kafiran da ake nufin su ba wai ainihin kowane kafiri ake nufi ba to in ku haka ne ai kaga daga baya an sami waɗansu daga cikin kafiran sun kuma zo sun shiga musulunci to kaga wannan ya nuna cewa ba gaba ɗayan kafiran ake magana da su na wannan lokaci ba magana ce ake akan waɗansu kafirai mahadudai wanda ake magana a kansu aka ma ambaci sunayensu su ne ake nufi a cikin wannan ainihin sura dangane da sun kasance suna yin suna fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya din tana yin magana akan irin waɗannan kafirai din ne saboda haka ba wai gaba ɗayan kowane kafiri ne na wancan lokacin ayan take magana ko kuma surar take magana a kansa ba Allah yake cewa la a abudu ma ta abudu ka gaya musu ya kai manzonmu cewa ba na bauta abin da kuke bautawa waɗannan matsala ce wacce take tabbatacciya na nuna jajircewa da dawwama akan aƙida da dawwama akan abin da mutum ya imani da shi la a'budu mata abudu ba zan bautawa ba na bautawa abin da gaba ɗaya kuke bautawa ba na bauta masa aka ga wannan abu ne wanda yake tabbatacce a yanzu kuna kallo na haka to ni fa ba na bauta abin da kuke bautawa wala antum na ma a a'budu kuma kuma yanzu haka ba kwa bauta abin da nake bautawa ni Allah subhanahu ta'ala nake bautawa ko kuma gumaka kuke bauta su saboda aka antum ba kwa bautawa wato ma a abudu abin da nake bautawa wanda shine ubangiji wa ta'ala ni shi nake bautawa to kaga wannan abin ne da yake nuna mana cewa irin musu da mujadala da inadi da suke yi da kwaikwayon da bin iyaye da kakanni addinin iyaye da kakanni shine ya sanya su a irin wannan hanya ya kasance ba za su kasance sun bar dukkan wannan tafarki da da suke kai ba su zo su karbi gaskiya su bi gaskiya ba saboda haka su abin da suka suka da iyayensu na bautan kumaka da bin dukkan wasu abubuwa da yin amfani da dukiya wajen ganin sun yi saddu akan da awan duk da ta zo karo da abubuwan da soyacin zuciyarsu yake kai to kaga dole ne su kasance a cikin irin wannan yanayi shi yasa manzon Allah yake nuna musu wala antum na ma abud ku ba kwa bauta abin da nake bauta tunda ku kuna bin addinin iyaye da kakanni ne kuna bin bautan gumaka ne kuna amfani da dukiyoyinku wajen ganin kun yi saddu an sabilillah saboda haka anan lallai dukkan wasu abubuwa suna nuna mana cewa ashe zuciyar wa'annan kafirai lallai ta riga ta gama kekeshewa tunda har Allah ya ce da manzonsa ya gaya musu cewa su abin da suke bauta fashi ba zai bauta musu ba kaga su sun dawwama akan bautan gumaka ne ba kuma a shirye suke da su dawo ba kenan saboda haka domin tabbatar da irin wannan nuna wani abu wanda yake manhaj din ko tafarkin addinin musulunci daban kuma manhaj da tafarkin shirka daban sai Allah ta'ala yake cewa da manzonsa ya sake yin wani magana wanda yake tabbatar da ta'akidi akan matsayinsa sai manzo yake cewa a bisa wannan harshe na alkur'ani wala ana abidun batun. sannan ni dinnan ba zan taɓa bautawa abin da kuke bautawa ba kaga wannan wani takidi ne da tabbatuwa akan abin da yake kai na aƙida da abin da yake bautawa wanda shine ubangiji subhanahu wata'ala sannan ya ce wala antum ayyuduna ma abudu aidan ku dinnan kuma ba za ku bautawa abin da ni nake bautawa ba wanda wannan takidi ne ala cewa lallai abu ne da ke nuna su ma jajircewarsu akan wannan bautan da suke yi kuma haka za su mutu akan wannan bautan gumaka ɗin saboda haka kenan in ma ko kuna ta wani kawo maganganu kuna cuso mun magana kuna cewa mu zo mu yi sulhu mu zo mu zauna ma tare da ku mu zo mu yi wani abu ku bauta wa ubangiji na shekara ɗaya ni kuma bauta wa gumakonku shekara ɗaya to wannan magana ta ku karɓe ta daga yau ku faji abin da nake faɗa wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a abudu saboda haka mun raba gari kar ma ku sake zuwa zancen wani magana ta irin wannan na cewa ko ni in bauta wa gumaka da sauran abun da ku kuke bukata la saboda haka da ƙarshe manzo yake cewa da su a bisa lisanin alkur'ani lakum dinukum waliyadin addinin ku na tare da ku ni ma addini na na tare da ni saboda haka kowa ya rike addininsa kowa ya kama tafarkinsa to wannan abu ne da yake fitowa fili a cikin waɗannan ayoyi cewa lallai akwai wani abu da yake nuna hatta barazana ga irin waɗannan masu bautan gumakan tunda magana ce a fili ku je ku ci gaba da bautan abin da kuke bautawa ni ma in ci gaba da bautan ubangiji na da nake bautawa kamar yana cewa da sannu za ku zo ku yi nadama kuma da sannu za ku gamu da dukkan sakamakon abin da kuka kasance a kai na bautan gumaka abin da za a iya fahimta ma a cikin lakum dinukum waliyadin din ma kenan kamar yadda ya zo ma a wata aya ta hamsin da misali da hamsin da biyar daga cikin suratul qisas Allah ta'ala yana cewa wa sami sami'u a a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin kaga shi yan wannan magana din kenan lana a'maluna wa lakum a'malukum lakum dinukum wani din shi yan ainihin wannan abin da ya zo a cikin wannan aya ɗin kenan saboda haka kenan kaga duk anan raba gari ne tabbatuwa ne akan aƙida tabbatuwa ne akan manhaj akan tafarkin da mutum yake kai na bautan Allah subhanahu ta'ala saboda aka kenan jajircewa akan tafarki jajircewa akan aƙida tabbatuwa akan wani abu da mutum imani da shi wannan shine abin da za mu iya fahimta a cikin wannan sura suratul kafiru masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da wasu kasashen nahiyar a yau shirin da allah dai zai dubi ne akan batun mummunan tasirin da sauyin yanayi yake yi ga makomar ayyukan noma da samar da abinci a wasu daga cikin kasashen kudancin nahiyar afirka da kuma yadda masana suke kallon irin mummunar illar da hakan zai iya haifarwa a wannan fage a wasu lokuta masu zuwa ga al'ummomin yankin ta fuskacin ayyukan noma wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da Allah da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. sakamakon illoli da sauyin yanayi yake haifarwa akan kan ɓangarori daban-daban na rayuwar al'ummomi an yi la'akari da irin mummunar illa da hakan yake haifarwa ga ayyukan noma da samar da cimaka a wasu daga cikin ƙasashe da suke kudancin nahiyar afirka da yadda hakan yakan shafi harkokin noma kai tsaye tare da yin mummunan tasiri akan wannan bangare duk da sha dai yankunan kudancin nahiyar afirka yankuna ne waɗanda suke da ƙasar noma mai kyau da ke karɓar nau'i na irin abinci daban-daban wanda ake nomawa a waɗannan ƙasashe to amma kuma a lokaci guda sauyin yanayi yana da nasa tasirin wanda zai iya yin illa babba ga ayyukan noma ko kuma abin da ake nomawa din ta yadda wasu lokutan ma ba za a iya samun abin da aka noma ba saboda rashin isar yabanya ga mataki wanda za a iya girbe ta a matsayin abinci kamar yadda aka saba masu bincike sun yi imanin cewa al'ummar kudancin afirka ba za su iya ci gaba da dogaro akan kayan noma daga yankin su ba saboda sauyin yanayi raba abinci wani bangare ne na shan da hukumar ba da tallafi ta amurka wato usaid ke gudanarwa a ƙarƙashin shirin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya suna burin tallafa wa mutane miliyan biyu da dugu bakwai a ƙauyuka daban-daban da suke cikin ƙasar zimbabwe waɗanda yunwa take yi wa barazana saboda fari da ake fama da shi wanda ya shafi yankunan kudancin afirka tun ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata farin ya tilasta bushewar tsirran da miliyoyin mutane suke shukawa domin samun abincin da za su ci yanzu ba su da wata madogara daga gonakinsu saboda yadda yanayi ya sauya fari a ƙasar zimbabwe wadda ke makwabtaka da zambia da malawi ta kai ga mataki wanda ya zama mummunar annoba zambia da malawi sun ayyana matsalar a matsayin annobar ƙasa. zimbabwe tana gab da kaiwa wannan mataki kuma farin ya cimma botswana da angola daga yammaci sai kuma mozambique da madagascar daga gabas a shekarar ta gabata yawancin wannan yanki ya yi fama da annobar ambaliya bayan ruwan sama da aka yi ta shekawa kamar da bakin kwarya da kuma guguwa wadda take tafi da iska matsalar ta zama mai maimaituwa a tsakanin ruwan sama wanda ya zarce yadda ake bukata domin ayyukan noma sai kuma wani yanayin wanda shi kuma ya zama yanayi ne na karancin ruwan wannan batu yana tsananta matuka ta fuskacin sauyin yanayi da masana kimiyya suka ce yana ƙara yawaita kuma yana yin ta'annati musamman ma ga al'ummomi masu rauni a duniya a mangwai yara da manya sun yi layin karɓar abinci wasu suna makale akan jaki don ɗaukar duk abin da suka samu na kaya zuwa gida wata mata mai suna nikube mai shekaru 39 da haihuwa ta saba yin girbi a irin wannan lokaci don samun abincin da yaranta guda biyu za su ci kamar yadda ta bayyana wannan ne wata wanda al'ummar zimbabwe suke girbar abubuwa da dama da suka noma a gonakinsu ba mu da komai a halin yanzu a gonakinmu komai ya kone kurmas saboda fari hukumar unicef ta ce akwai tagwayen matsaloli masu ban tsoro na tsanantar yanayi a gabashi da kudancin afirka inda yankuna biyu suke fuskantar guguwa da ambaliya da zafi da fari a shekarun baya mazauna karkara suna karɓar tallafinsu na abinci na wata-wata wanda hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma wfp take samarwa ga yankin munjiru da kuma yankunan buhera da suke gabacin harare fadar mulkin kasar zimbabwe wanda kuma aikin raba abinci na wannan shekara zai fara ne tun daga ranar 16 ga watan maris na shekara ta 2024 a kudancin afirka an kista mutane miliyan tara rabin su yara suna bukatar tallafi a malawi farin ya shafi sama da mutane miliyan shida a zambia miliyan uku a cikin su yara ne a cewar hukumar unicef wato wannan adadi ya kai kusan rabin al'ummar malawi da kuma kashi talatin na al'ummar kasar zambia wata jami'ar yankin ta hukumar unicef eva kadile ta ce ana tunanin matsanancin yanayi na zafi zai zama ruwan dare a gabashi da kudancin nahiyar afirka shekaru masu zuwa baya ga cewa sauyin yanayi ya haifar da yawan canje-canje na yanayi a faɗin duniya akwai wani abin na daban wanda yake busar da ƙasa a kudancin afirka a wannan shekara el nino wani abu ne wanda yake faruwa na yanayi wanda kuma yake haifar da zafi a tekun pacific duk shekaru biyu ko kuma shekaru bakwai kuma yana da mabambantan tasiri a kan sauran yanayi na duniya a kudancin nahiyar afirka yana haifar da ƙarancin ruwan sama a wasu lokutan kuma yakan haifar da fari Shi shine ake ɗorawa alhakin wannan matsala da ake fuskanta yanzu a waɗannan yankuna da suke kudancin nahiyar afirkan tasirin ya fi kamari a kan al'ummomi da suke mungwe inda suke fuskantar ƙarancin ruwa mutane suna noma hatsi kamar dawa da gero waɗanda suke jurewa fari sannan kuma hakan yake ba su samun damar yin girbi amma bana shukar ta gaza jurewa wannan fari. francisca ferdinand daraktan hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar zimbabwe ta ce ba a samu girbi mai kyau a shekarar da ta gabata ba amma kuma bana abin ya fi muni idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta ce ba abu ne mai sauki ba ba abu ne kuma da yake yin bishara ta alheri ba ana kiran watannin farko na wannan shekara da watannin tsukewa lokacin da mutane ke jiran sabon girbi amma kuma babu wani fata ta gari a kan samun girbi a wannan shekara joseph niala wani mai unguwa ne mai shekaru 77 a mangwe ya ce ba za yi taba tuna sadda aka taba samun wani yanayi irin wannan ba wanda ya kazanta kuma ya muni a yankin nasu ya ce babu ruwa wadatattu babu kuma madatsun ruwa waɗanda za a yin amfani da su domin ayyuka na noman rani rafuka sun bushe kuma rijiyoyin burtsatsai sun karanta a yankin matuƙa muna dogaro ne kawai akan 'ya'yan itace daga daji sannan kuma su ma sun bushe mutane suna amfani da haramtacciyar hanya wajen shiga ƙasar botswana don neman abincin da za su ci sannan kuma ya ƙara da cewa yunwa da rashi tana mayar da mutane masu neman na kansu su koma masu aikata laifuka. ƙungiyoyin agaji da dama sun yi gargadin cewa wannan matsalar tana tunkarowa tun daga shekarar da ta gabata james tuma wani manomi ne a gundumar mangwe a kudu maso yammacin ƙasar zimbabwe yana tsaye a cikin gonarsa wadda ta bushe saboda fari a ƙasar sannan kuma ya bayyana abin da yake gani da cewa wani abu ne wanda hankalinsa ba zai taɓa amincewa da shi ba tun a lokacin nan shugaban zambia ya ce miliyan ɗaya daga cikin miliyan biyu da ɗigo biyu na masara wadda ake nomawa a ƙasarsa ta lalace shugaban malawi ya yi kira da a tara dala miliyan biyu na tallafin jin kai musamman ga manoma mutanen karkara miliyan biyu da bakwai a ƙasar zimbabwe waɗanda suke fama da ƙarancin abinci ba su kenan ba daga cikin waɗanda suke buƙatar irin wannan tallafi ana gudanar da gwaji a faɗin ƙasar a kan shuka kuma hukumomi suna fargaba na sakamakon hakan inda ake tsoron adadi na mutane masu yawa za su koma a cikin masu buƙatar taimako da tallafin gaggawa a cewar eldman na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar zimbabwe yanzu da aka fidda tsammani daga girbin abinci a wannan shekara miliyan mutane a ƙasar zimbabwe da kudancin malawi da kuma mozambique da madagascar ba za su iya ci gaba da ciyar da kawunan su ba har zuwa shekara ta 2025 a cewar rahoton hukumar shirin gano fari da wuri na hukumar usa ya kesta cewa mutane miliyan ashirin za su buƙaci tallafin abinci a kudancin afirka a farkon watannin shekarar 2024 da muke ciki da yawa ba za su iya samun wannan tallafi ba saboda ƙungiyoyin agaji suna da ƙarancin kayayyaki sakamakon ƙaruwar yunwa a sassa daban-daban na duniya da kuma raguwar kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasashe suke bayarwa wanda kuma dukkaninsu abubuwa ne waɗanda za su iya mummunar illa ga ayyukan da ake yi na bayar da agaji ga mutane mabukata a sassa daban-daban na duniya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yaris mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to da wannan zamu kai kare sai idan Allah ya mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya كلها ربكاها إسلامية من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتنش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشين لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي على عالقال كتسار تشعة عصار مترين بتدرشل